Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laruba uku ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da tara talatin da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma kiri ne tare da ibrahim ka albasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin sun tattauna ta wayar tarho jiya talata farar hula akalla biyu ne suka mutu jiya talata a wani harin bazata da isis ta kai a siriya sannan yawon dogaro ga sojojin amurka na musamman na barazanar rage wasu nau'ukan kwarewa tsakanin sojojin amurka to ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji tsokacin wani shehun malami a jami'ar california na nan amurka akan dalilan da ke haddasa kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram a duniya It could be uh, based on a particular belief structure. Ka iya zama dalilai na aƙida wato abin da aka yi imani da shi wani irin bijirewa ne ga al'umma. Yau ne kuma ranar walwalar 'yan jarida a duniya. daga abuja wasu 'yan jarida sun yi bayani akan yadda suke gudanar da ayyukansu a najeriya in kaga dan jarida yau yana hawar babban mota yana manya manyan gidaje to ya haɗa kai da jami'an gwamnati ne yana ce musu daidai ne yana ce musu gyara kimtsi to ko bayan waɗannan rahotanni muna da shirin demokradiyya da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin sun tattauna ta wayar tarho jiya talata, wadda ita ce tattaunawar su ta farko tun bayan da Rasha ta yi Allah wadai da harin da Amurka ta kai Siriya a watan jiya a matsayin martanin harin makamin guba da sojojin Siriya suka kai kan farar hula. Shugabannin biyu sun tattauna kan yakin basasar Siriya da kuma halin da ake ciki a Koriya ta Arewa a cewar fadar White House. wadda ta bayyana tattaunawar da mai muhimmancin gaske kafafen yada labaran rasha sun ruwaito jami'an gwamnatin rasha na bayyana tattaunawar da wadda aka yi a hukumance kuma cikin tsari shugabannin biyu sun amince cewa manyan jagabannin diplomasiyyarsu wato ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson za su himmantu wajen tattaunawa kan batun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a tashin hankalin na siriya da aka shafe shekaru shida ana gwabzawa a cewar rasha farar hula akalla 32 ne suka mutu a jiya talata a wani harin bazata da isis da ta kai daura da wani sansanin 'yan gudun hijira a siriya a kusa da iyakan wato iraki a cewar wasu da abin ya shafa da kuma wasu jami'an kurdawan siriya sai dai yau an kai harin ne da asubayi a yankin rajamal salibin wanda tamkar iyaka ce tsakanin mayakan isis da sojojin gamayyar da ke karkashin jagorancin amurka inda 'yan siriya da iraki da ke tserewa daga wato yankunan isis sukan taru kafin a basu su shiga yankin da ke karkashin ikon kurdawa arewacin siriya mayakan isis da dama bisa kan babura da motoci sun fari iyalai 300 masu gudun hijira daga musul na ƙasar iraki da kuma wato desert azor na ƙasar syria inda suke jira cikin wasu wato tantuna kenan da daren a wasu wurare da ake yada zango a kan hanyar su zuwa sansani na 'yan gudun hijira a alhol fadu umar wani jami'in bakurke ne daga Kashmir wato kamishli ya gaya wa muryar amurka cewa mayakan na isis sun kuma daba ma 'yan gudun hijiran wukake sa'annan suka buɗe wuta a kansu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yawan dogaro ga sojojin amurka na musamman na barazanar rage abinda jami'ai da dama ke kira wasu nau'ukan kwarewar sojoji waɗanda muhimmancinsu ke ƙaruwa tuni a fagagen daga na yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci irin su isis da alka'ida ake yawaita kiraye-kirayen sojojin amurka na musamman su kai ɗauki game da nau'ukan matsaloli ta yadda jami'an hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ke ganin ba za a iya ci gaba da haka ba mun yi ta ayyuka akai-akai cikin shekaru goma da suka gabata a cewar theresa wilhelm mukaddashiyar mataimakiyar sakataren tsaro na sashen ayyukan soji na musamman da ƙananan faɗace-faɗace a bayaninta ga kwamitin majalisar wakilan amurka kan makaman yaƙi a jiya talata mun sallamar da makoma ta gaba don sauƙaƙa matakan soji da ake ɗaukawa yanzu a cewar ta kimanin sojojin amurka na musamman dubu takwas ne aka tura ƙasashe tamanin, a cewar sashen matakan soji na musamman sokom a takaice wannan adadin ya hada da waɗanda aka tura saboda su gudanar da wasu ayyukan soji masu matuƙar sarƙaƙiya a siriya da iraki inda sojojin kundumbala na musamman sama da 600 suka yi aiki tare da sojojin yanki a ƙoƙarinsu na murƙushe isis jiya talata shugaban rasha vladimir putin ya karyata zargin cewa rasha ta yi katsalanda a zaben shugaban amurka na bara ya ce wannan zargin ba wani abu bane illa jita-jita da ake bazawa amurka saboda wasu dalilai na siyasa putin ya karyata zargin ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugabar jamus angela merkel a sochi bayan da shugabannin biyu suka gana a daidai lokacin da dangantaka ta yi tsami tsakaninsu game da yankin yaƙi na siriya da kuma haɗin crimea da rasha da ta yi daga ukraine mai makwabtaka da ita kalaman na putin sun yi hannun riga da matsayin cibiyar ayyukan sirri na tsaron ƙasa a amurka waɗanda suka ce da hannun rasha a kutsen sakon imel na jam'iyyar democrat wanda aka yi da nufin ya yi amfani ga shugaba donald trump ya kuma yi illa ga mai karawa da shi ta jam'iyyar democrat hillary clinton zuwa jiya talata wasu tsauraran takunkumai waɗanda aka wato ka iya matsalamba ga koriya ta arewa ta fannin kuɗin shiga sun kama hanyar zama doka ta yadda ya rage mataki guda kawai majalisar wakilai ta kada ƙuri'a kan wani ƙuduri wanda ke goyon bayan kiraye-kirayen gwamnatin trump na a ɗau matakai masu tsauri kan koriya ta arewar wannan kudurin zai baiwa gwamnati ƙwarin gwiwa wajen kare amurka da ƙawayenmu daga barazanar nukiliyar koriya ta arewa ta wajen auna waɗanda ke da hannu a ɗaukar matakan takala da gwamnatin koriya ta arewar take yi a cewar shugaban kwamitin majalisar wakilai kan harkokin kasashen waje ed royce labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington to madalla wakilinmu hassan maina kaina da ke ziyarar aiki a nan amurka ya halarci wani taron da aka shirya a jami'ar california a kan yadda ayyukan ta'addanci a duniya yake ƙara yaduwa ya kuma aiko mana rahoto akan haka Taron wanda ya kunshi 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya ya tattauna sosai dangane da irin sabbin salo da ta'addanci ke ɗauka a sassanin duniya. Farfesa Brandy Bangale shine mataimakin darakta a sashen kimiyyar siyasar duniya a jami'ar ta California ya kuma yi tsokaci sosai kan tarzomar 'yan Boko Haram a arewacin Najeriya. I think we have to recognize uh, very clearly is that when it to terrorism... Daya daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da shi karar anan shine idan ana batun ta ta'addanci irin na 'yan boko haram da makamantansu to a sani cewar aƙida ce ke masu jagoranci don haka ba za a mai da hankali ga yakar 'yan boko haram din kaɗai ba amma za a kuma mai da hankali wurin yakar ainihin aƙidar da ke tasiri wajen haddasa mutane shiga wannan kungiya farfesa brandy ya ce wasu daga cikin mayakan boko haram na cikin kungiyar ne ba tare da sanin ainihin abin da yasa suke cikin kungiyar ba wasu ko an tursasa su ne farfesa brandy wanda ya yaba wa kokarin gwamnati da kuma rundunar sojan najeriya shari'a bisa abin da ya ce yanzu da gaske suke wurin yakar Boko Haram din amma ya yi gargaɗi. Military, military is one part of many tools in the kit. When one looks at a problem, as I say, if you have a hammer, everything looks like a nail. Amfani da ƙarfin soji hanya ɗaya ce kawai ta samun maslahar wannan matsala. In ka duba batun a gaba ɗaya, za ka ga ai akwai hanya ta biyu da ita ma kamata a bi don za ta iya yin tasiri. Saboda ta'addanci na da alaƙa da abubuwa da dama, kamar aikace-aikace irin na aika aikar ƙasa da ƙasa, batutuwa irin na tattalin arziki da mayin adalci tsakanin 'yan ƙasa, da dai su wannan duk ababe ne daban-daban kuma kowanne na bukatar a bishi ta wata hanya ta musamman amfani da karfin soji na da irin tasirinsa amma ba zai iya kawo ƙarshen komai da komai ba na tambayi daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci farfesa ashkili potato ko me yake jin tun farko ma ke haddasa ta'addancin It be uh, particular belief ka iya zama dalilai na aƙida wato abin da aka yi imani da shi wani irin bijirewa ne ga al'umma abin da muke bincike a kai shine yaya mutane suna cikin zaman lumana a yau ba kuma su bijire saboda haka aikin mu anan shine ta yaya za a samar da zaman lafiya bayan bijirewa ko kun gudanar da bincike na ilimi akan boko haram yanzu ya danganta wane ne gayyace mu Najeriya domin mu gudanar da irin wannan bincike idan muka sami alakar aiki da Najeriya za mu yi murna sosai sosai don mu gudanar da wannan aiki amma in ba mu samu alakar aiki tare ba to in mun gudanar da binciken a wa za mu sakamakon rahoton mu who do you deliver the results kalaman farfesa ashkle potato daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan ta'addanci a duniya da ke jami'ar california hassan maina kaina muryar amurka daga california nigeria kasar mu ce madalla a gaida Hassan mai da kaina. Yau rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi ga yadda 'yan jarida ke gudanar da ayyukansu da kuma irin kalubaloli da suke fuskanta. Daga ofishinmu na Abuja, Nasiru Adamu ilhikaya ya tattauna da wasu 'yan jarida a nan abuja da suka hada da Sani Tahir na mujallar Abuja Digest da kuma milimudi Mudi na kamfanin labaran Zuma Times Hausa. Ga abin da suka ce. Sani, me za ka ce kan ranar 'yan jarida shin 'yan jarida suna yin aikinsu yadda ya dace ba tsankon eh to kwarai 'yan jarida a wani sashen zan ce maka suna aiki ba tsangoma amma tsangoman nan ya fi yawa tunda har yanzu a gwamnatin najeriya ta kokarin ta fidda wannan freedom of information act amma har yanzu tunda bata laura kalaye ba saboda dan jarida wani lokaci sai dai ya bi abin da hukuma take so in yana so ya zauna lafiya amma da yadda ya ce ya faɗi gaskiya to sun sa kafan wando ɗaya da hukumomin kenan kan abin da ya faɗa sai dai ya yi amai ya lashe. ana kana nufin ba iya nemo labaru ko a samu bayanan da ake bukata kai tsaye daga gwamnati. a a gaskiyar lamari duk abin da gwamnati za ta baka sai ta baka ma'ana a press release wanda kuma su wannan press abin da ya kunshe su ko kuma wani muradunsu ne suke so kawai ka kare to ba lallai ban dan jarida dan ka masa ka masa press release ya ɗauka kai tsaye amfani da shi dole sai ya tantance wannan abu ina gaskiyansa mai rumudi kafin mu koma wajen sani ya cika mana bayanin da yake bari mu fara ma da mata shin mata in jarida kuna iya gudanar da aikin ku yadda ya dace ko kuma kuna da wani kalubale gaskiya akwai kalubale duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai za ta iya aikin ta yanda ya dace ba ne don ma za ka ga an ce ba mace ba namiji a aikin jarida to muna iya mu amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala eh, mace dole ne ta shiga inda maza suke shiga ba a keɓe mana inda mu za mu je mu nemi labarai daban ba ko ina aikin jarida haka ya gada sai dai saboda me aikinmu ne dole mu jajirce duk kalubalen da muke fuskanta za ka ga babban mutum kai ba yaro ba ba kuma wani ma yaro karami zai kalle ka don ka faɗi gaskiya ya zage ka wani ma ya ce kin ga karuwa yar iska yar banza amma kai a matsayin ka domin idan aiki kake yi duk yar jarida da take aiki kuma ta san mutuncin kanta babu mai kare darajanta kamar yar jarida domin ita ce take bakin duniya da ta yi wani abin da ba daidai ba ana neman hanyar da za a yi a rama mata. Sani Tahir a ƙarƙashin dimokuraɗiyya Ah, watakila akwai 'yanci sosai ba kamar yanayin mulkin soja da ake da wasu dokoki ba ah, ya za ka bambanta mana yanzu ah, akwai sauki da aka samu wajen gudanar da aikin jarida to ma nasiru zan iya ce ya samu sauki mai saukin da aka samu a demokradiyya shine yau dai babu wani labari mai yawa na cewa an kama dan jarida an kulle ko an kama dan jarida ana gallaza masa a tsaba da wani abun da ake ce sandan nan ta wutar lantarki mm. ko kuma akwai jarida aka ce an yanke masa kusan a ce shekara ashirin a gidan yari ba za a rasa ba abin da nake faɗa kamar baya shine a yanzu kaluban da dan jarida ke fuskanta shine duk aikin da zaka je zaka je duk makafan aikin gwamnati ne saboda haka kullum da gwamnatin kake kuma sannan su abin da suke so muradun su a kare su a yaya ta wannan muradu to fa rigiman da ake samu shine yayin da dan jarida ya nemi ya san ya san kwakwal ko ya ga kwakwal daka akan abin da aka masa to na ake samu rigima in fa kana so ka samu to ka tabbata sai ka bi nasu ba gaskiyan zaka yi ba in ka ga dan jarida yau yana hawar babban mota yana manyan manyan gidaje to ya haɗa kai da jami'an gwamnati ne yana ce musu daidai ne yana ce musu gyara kimtsi hababu an jaridu maza mata kuma zalla a gaida nasiru adam kaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare kenan a nan washington dc kafin shirinmu na gaba ga wannan suban taɓin fiye da mako ɗaya tun bayan samun takarda gidan sanata Mahmud Danjuma Goje da ke zargin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau da kulla alaka Sheikh Jafar Mahmud Adam ba karin bayani ko ɗaukar mataki na gaba kan lamarin daga 'yan sanda. and we also have a file containing write-ups on how Governor sekau plotted the assassination of Sheikh Jafaru and these are part of the evidence that we can use in court. Zuwa yanzu dai kakakin 'yan sanda Moshid Jimo ya ce wannan takarda na cikin abubuwan da za su yi amfani da su a gaban kotu. In za a tuna maimakon ma zuwa kotu ko ma gayyatar waɗanda ake magana a Tuma da martani ke dan da za mu samu na tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau ta bakin wato kakakinsa kenan akan takardar da ke zargin sa akan kisar shehu malamin nan malam jafar sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin karin bayani ga shirinmu na gaba fiye da mako daya tun bayan samun takarda gidan sanata Mahmud Danjuma Goje da ke zargin tsohon gwamnan Kano Ibrahim Shekarau da kulla alaka Sheikh Jafar Mahmud Adam ba karin bayani ko daukar mataki na gaba kan lamarin daga 'yan sanda. I will also have a file containing write-ups on how Governor Sekau plotted the assassination of Sheikh Jafaru and these are part of the evidence that we can use in court. Zuwa yanzu dai kakakin 'yan sanda Moshid Jimo ya ce wannan takarda na cikin abubuwan da za su yi amfani da su a gaban kotu. In za a tuna maimakon ma zuwa kotu ko ma gayyatar waɗanda ake magana a kansu rundunar 'yan sandan ta dawo da duk abubuwan abubuwan da ta ɗauka zuwa gidan sanata goje hakan ya bar mutane da faɗar albarkacin baki inda wasu ke fatar gaskiya za ta bayyana wasu kuwa na cewa sun gaji da gafara sa kan batun na mariga Sheikh Ja'far Ibrahim Shekarau ta bakin kakakinsa Sule ya Sule ya ce ko 'yan sandan ba su je kotu ba a nasu bangaren suna shirin ɗaukar matakin shari'a dan takardar da ake magana dandalin yanar gizo na Sahara ya wallafa labarin tun shekara ta 2009 mu abin da muka gaya musu shine su fito su yi wa al'umma bayani wancan rahoto na bincike da suka shekara goma da suka wuce me suka gano wannan takardar su zo su yi bayani takardar nan ce ta baya ko wata sabuwa ce yaya aka aka same ta idan har ba a yi mana wannan ba tabbas za mu ɗauki matakin shari'a akan wannan al'amari. Da wasu ne ba ku shakkar ko ma wani abu binciken zai iya fitarwa. Wallahi mu ba ma shakkan komai akan wannan al'amari. 'Yan sandan nan su suka binciken nan a baya mu sun sanar da mu abin da suka gano amma abin da muke so shine su da kansu su fito su gaya al'umma. Baya ga masana shari'a da ke neman ƙarin bayani daga 'yan sanda masu rike da sarautar gargajiya ma sun shiga maganar don fayyace gaskiya daga bangaren sanata goje marafan funto alhaji aliyu muhammad ya ce mutane na bin yan sandan bashin mataki na gaba in wannan abin da ake faɗi haka gaskiya ne to ya kamata a fito a yi bayani in kuwa ba haka ba ne to ya kamata su kansu yan sanda su ce sun yi kuskure domin babu wanda ya wuce kuskure in kuma siyasa ce wannan siyasa dama mun san farfagadar siyasa ana yin ta a bata wanda yake da kwarjini a siyasa domin a samu ta biyan bukata in ko ba haka ba ne ya kamata a fito a duniya bayanin wannan abu in ya yi wannan abu a zuwa bayyana duniya in ma ya kama a kama shi ne a kama shi in kuma bai yi laifi ba hasada ce mun san cewa Allah ya hana hasada wato marafa ba ku gamsu da irin abubuwan da yan sanda suka faɗa kan lamarin ba zuwa yanzu kenan eh ba mu gamsu ba mai jawabi da yawun tsohon gwamnan Kano ya kare ta wannan magana kuma har yanzu ba mu ji an kirawo shi kanshi tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau a bincike shi akan wannan magana ba an bar jaki ana ta bugun taki marafan na funtuwa ya ƙara kiran bincike kafin yanke hukunci ya ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an kauman bi jahalatin fatisbihu ala ma fa'altum nadimin tunda ubangiji madaukakin to masha Allah jama'a sai a mana aikin gafara mun riga mun gabatar muku da wannan abin da muka so mu gutsira muku sai shirin hantsi ku ji cikakken bayani amma Allah da ikon sa mun kawo muku cikakken bayanin to sai kuma shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim a zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin zai duba batun dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ne da shugaban Muhammadu Buhari ya yi. Shin wai don ana tuhumar jami'an gwamnati da aikata ba daidai ba har sai 'yan kasa sun yi ta kiraye kiraye a saukar da shi ko kuma a dakatar da shi? Me yasa shi ba zai sauka ba domin ya tsirar da martabansa? Idan bincike ne har sai an kammala binciken. Domin a Amurka mun ga yadda mai baiwa shugaba Donald Trump shawara a harkar tsaro Michael Flynn ya sauka da kan mukaminsa. domin kawai ana tuhumarsa shirga karya. Shin yaushe ne Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa za su yi koyi da wannan bangaren rayuwa na tsira da martabansu akan zargin da ake musu? Anya kuwa a iya samun canji a wannan fannin kuma yaushe? Sai dai Isiyaku Alasan kauran mata mai sharhi akan harkokin yau da kullum da na tambaye shi akan wannan batu. Ina hankalin sai karkata akan wannan lamari? Shi shugabanci ya danganta ga dalilin da mutum ya shiga shugabanci wanda yake shugabanci domin ya fahimci cewa shugabanci yi wa al'umma aiki ne to idan an samu wata matsala da ta sa mutuncin shi ya zuba a idan mutanen da yake ma jagoranci to cikin sauƙi zai iya ajiyewa amma idan mutum ya shiga harka ta shugabanci ne domin biyan bukatar kanshi ba don amfanin al'umma ba to ko da an samu wani yanayi da al'umman nan mutuncin shi ya ragu a idan su kuma ba sa son jagorancin shi to ba zai bari ba domin dama ba don su yake yi ba don haka in ka kalli abin da ke faruwa a wasu ƙasashe na duniya a zargi mutum da wani abu na batanci ya ajiye aiki amma kuma in ka dubi mafi yawancin a nan afirka a dinga tashin hankali ana jidali da mutum ya kafe a matsayin jagorancin al'umma waɗanda ma yake jagorancin wani lokacin ba wa zargi ba su fito fili su ce ba su bukatar shugabancin shi amma ya ce dole sai ya yi ba don komai ba saboda irin yanayin shugabancin da ake a mafi yawancin ƙasashen afirka ba don al'umma ake yi ba shugabanci ne da ake yi domin a tara abin duniya domin kuma a yi yadda ake so da rayuwar al'umma wannan shi ke haifar da irin waɗannan matsaloli To misali abin da ya faru a nan Amurka mun ga 'yan kwanakin da so gabata mai baiwa shugaban Donald Trump shawara an zarge shi akan cewa wai ya yi karya akan wannan ne ya sauka mm. daga mukaminsa. Amma mun ga kuma kwanakin da so gabata a sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya an zarge shi akan wata kwangila amma sai da aka yi ta turka-turka tukunna har aka kai ga dakatar da shi ba wai an sallame shi bane aka dakatar da shi kana jin uh, Najeriya ko kuma kasashe masu tasowa uh, akwai wani abu da ya kamata a ce suna koya ko kuma sun koya daga irin waɗannan kasashen da suke cewa suna kwaikwayo? To gaskiya ne akwai abin koyo kamar yadda na faɗa abin matsalar babba ce malaladan girman matsalar ya haɗa har da mutanen ƙasar su a kansu mu kanmu ba mu san me ake nufi da jagoranci ba don haka rashin gaskiya da ha'inci da ƙabilanci da bambance-bambance sun mana yawa sun kai matsayin da saboda munafinci idan musulmi bahaushe ya yi ɓanna sai in koma nemi mutane mu tara matasa a yi mota-mota a je a ce ai ba mu yadda a taɓa shi ba don ɗan uwanmu ne idan kirista ya yi ɓanna sai a samu wani kirista matashi wanda ya kamata ya jajirce wajen ganin an samar da sahihin shugabanci domin ci gaban shi da ci gaban 'ya'yan shi sai ya zo shi ne zai tara mutane yanzu ko shi wannan misalin da aka bayar na sakataren gwamnati already mutane wasu sun fara cewa an cire shi ne saboda shi ba musulmi ba ne so waɗannan abubuwan da suka katutu a cikin al'ummar ƙasar nan su ne suke haifar da iri-irin waɗannan matsaloli shugabannin sun riga sun san yanayin mutanen da suke ma shugabanci mutumin da ya karbi madafun iko ya zama bai amfana ma al'ummar shi ko a matsayinsu na kirista ko a matsayinsu na wani yanki ko wani jinsi na al'umma bai taimake su ba bai yi abin da ya dace ba amma radda ya yi wani ba daidai ba aka kuma ce za a hukunta shi to ranar ne kuma sai ya koma ya jingina da abin nan ɗin shi na addini ko na kabilanci ko na wani abu makamancin wannan ya abin nan nashi ya rika amfani da shi yana tunanin cewa in ya jingina da wannan abin na addini zai hana mutane ko ko zai hana hukuma ta yi hukunci a kan shi don haka ma damar al'umman ƙasa ba mu farka mun gane cewa duk wanda ke shugabanci ba maganan addinin shi ko ƙabilar shi ko wane ne shi idan ya yi ma mutane abin da ya dace mu goya mashi baya akan ya yi ma al'umma abin da ya dace in ya yi kuskure mu tsaya tsayin daka cewa sai an hukunta shi don ya yi ba daidai ba to sai an samu wannan matsayin ne za a fara samun canji na tunanin shugabanni to lokacin ne za mu kai ga wannan matsayi na idan mutum ya ba daidai ba shi da kai shi ma tun da girma da arziki ya ce ya ajiye kafin hukuma ta kai kanshi. Amma wace rawa kake jin ya kamata a ce al'umma ta taka domin ganin an samu irin wannan yanayi? To babban rawar da al'umma za ta taka shine ta farka ta gane jagoranci ko musamman mulkin da ake yi yanzu na siyasa ana yin shi don al'umma ne. Duk yadda kake son wani ko wanci idan wanan nan ko ba sa yin abin da zai taimaki al'umma ga baki daya to dole ne ka fito fili ka nuna musu kuskuren su in za su gyara su gyara idan ba za su gyara ba kuma mu jajirce a ga wanda ka goyi baya jiya yau ka tsaya tsayin daka sai an kawar da shi wannan zai sa wanda duk ya zo ya karba gobe ya gane cewa shi ma in yi ba daidai ba jibi za a kawar da shi sai ya gyara To a kan wannan batu, Majalisar Dattijan Najeriya ta sa a bincike sakataren gwamnatin inda har shugaban kwamitin binciken sanata Shehu Sani ya ce idan abu ya shafi bangaren zartarwa sai a yi amfani da koda ko kuma abu mai kamshi, amma idan wani bangare ne sai a yi amfani da fiya-fiya. A cikin hirarsu da Madina Dauda ta sake taro wa sanata da wannan batun kuma ga abin da ya ce mata. Yanzu dai shi shugaban ƙasa Buhari ya yi rawan gani don kan abubuwan da muka buƙaci ya yi ya yi a kuma abu da ya kamata ya kare ne waɗanda aka same su da laifi a miƙa su ga hukuman yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ko ta icpc a wannan ne daidai wannan kwamiti da ya kafa ko da aka kafa na gwamnatin tarayya idan suka buƙaci mu ba su takardu na binciken da suke za mu taimaka musu da shi sannan kuma mu a irin ganin mu ba wannan kwamiti ya kamata ba duk wanda aka kama shi da wannan laifi a miƙa shi gaban hukumomi da ayyukansu ke nan dama na bincike akan irin wannan da kuma gurfanar da su a gaban shari'a to sai dai kuma a wuri daya duk da dakatar da sakataren gwamnatin tarayyar najeriya da aka yi amma kuma wasu har yanzu suna ganin lamarin da dawa ne gaya manda baki domin sun ce da sauran batu yanzu barista abdullahi jalo kakakin jami'ar pdp ga abin da ya shaidawa nasir adamu kaya akan wannan magana wannan abu bai yi ba zai jawo wa muhammadu buhari bakin jini ya nemi mutane waɗanda su masu shari'a ne ba ruwansu da cin hanci suna nan rekodinsu su bai ɓaci ba su bincika wannan ƙarewa binciken da aka yi aka samu babacir da wannan laifin a shehu sani na ciki shehu sani kuma ɗan gaban goshin muhammadu buhari ne amma ya zo ya ce a'a an ci wannan kuɗi a yi bincike bilhaƙi da gaskiya a bawa mutane adilai masu adalci su bincika a tabbatar mutanen nan suna da laifi ko ba su da laifi a ɗauki rapoti a kai wa shugaban ƙasa in ba su da laifi su koma ofishosinsu in kuma suna da laifi a hukunta su to me yasa yanzu wayannan a alkalin shugaban ƙasa mai gabatarwa mataimakin shugaban ƙasa mai yanke hukunci a shugaban shari'a na ƙasa ina adalci zai fito a nan mana barista abin da kuka yi kira shi ne ba dakatar da su ya dace a yi ba a ɗaure su ne me sa kuka amfani da wannan kalma shi ne ai maganar nemo judes in sasuwa you cannot be a judge of your own cause kai ne alkali kai ne mai laifi kai ne mai gabatar da mai laifi ƙa'idan shi ne wanzami ne ba a sun jarfa amma alasan tatale wani ɗan siyasa ne shi ma ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan magana wannan abun da buhari ya na dakatar da sakataren gwamnati da darakta janaral na nia ya yi daidai domin dukkan binciken kore su domin al'ummar kasa su sani cewa suna ganin kamar ya fara sassauci ya tunda yanzu ba soja bane ya zama farar hula shi yasa ba a gaina irin abubuwa na da ba yi shugaban kasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lalazi ya taka su. To masu aure da wannan mu kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakon namu Isa ku alasan ƙauren mata da Nasiru Adamu Hilkaya Madina Dauda da sauran dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka taimaka domin shirin ya kammala musamman Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirin mu sai kuma da hantsi za ku je mu dauke da wasu shirin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka baba ya kuma kere ne ke sallama da ku a huta lafiya